magidanta sai ƙoƙarin hada-hadan sayan kayan azumi suke yi a cikin kasuwanni da kuma kasuwannin zamani. Malam Aliyu Umar wani magidanci ne da na ka da shi a kasuwar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da ke tsakiyar garin Kaduna. Ya bayyana mani yadda kasuwar take ci. Na kasuwa abin da zan naira dubu yanzu har da samun shi dubu ɗaya da ɗari uku akan zuwa azumi. Saboda da dama wasu 'yan kasuwa sukan ƙara Dabino na ɗaya daga cikin cimaka da duk mai azumi an so ya fara buɗe baki da shi. Shin koyaya farashinsa yake a yanzu? Tambayar da na yi wa Malam Aminu ɗan Kano wani dilan dabinuwa. Ya ƙaru mudu ɗari hudu tiya ɗari takwas, da a kwanakin baya ɗari bakwai. saboda azumi ya gabato ne sai suna ɓoye shi idan azumi ya gabato sai su fuddo da shi sai su mai tsara saboda haka ne yake yin tsara a shekarar da ta gabata daidai irin wannan lokaci da ake dab da kama azumin watan ramadana hatsi wato kayan abinci na ɗaya daga cikin kayan da suka yi tashin goron zabo ko yaya abin yake a bana sunana sani abdullahi mai sai da kayan masara haka da gero farashi dai a yanzu yana na a naira dubu takwas gero kenan kaman kuma masara naira dubu dubu biyar sai dawa naira dubu biyar ba su tashi ba a yanzu dai tun da farkon azumi ne za mu shiga kafin abin da zai faru nan gaba bana dai mun samu sauki a bisa bara kenan na kewaya kasuwar da ake wa lakabi da talata da ke kawo kaduna na kuma sami zantawa da wasu daga cikin 'yan kasuwan da suke sai da kaya iri daban-daban to sunana maman tasiu na sai dan kunni takalma da jikuna da atamfofi gaskiya sukan kara don yanzu haka farashi ya daga wallahi wallahi sun daga barin takalma kwarai da gaske takalmin da muke sayan shi na yara wanda muke saye ɗari biyu da hamsin sukan mai da shi ɗari uku na ɗari bakwai sukan mai da shi bakwai da hamsin na dubu sukan kara mai zama dubu ɗaya ɗari ɗaya kuma duk sukan fake da azumi ne wasu kuma sukan sai kayan da sauki sai azumi ya zo kuma su fito da kayan sunana isyaku kankwana mai sai da kayan provision alkalin kungiya to daga matsalar dai daga sama ne daga su manyan yan kasuwa ne da shugabanni dai su ji tsoron Allah in dai farashin ya tsaya a haka to da sauki akan fiye da ba. ni ne haruna a isa to mu muna bangaren harkokin abin da ake ci kaji kenan eh, gaskiya bangaren kaji ana samun kari saboda idan ba zuwan sallah ba komai makan sai kaza ɗaya naira tamanin ko ɗari amma sanadiyar zuwan sallah makan sai ta 220 kaga ta ma nan ka kenan duk da inda ka duba a cikin kasuwannin garin Kaduna da kewaye za ka ga al'umma ne ke ta faman saye-saye na azumin watan Ramadana ganin cewa duka-duka bai wuce kwana biyu ko uku a shiga watan ba